manzon Allah ya fi cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja fa lam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu dukan mutumin da ya je aikin haji bai yi rafas ba wato maganar saduwa da mace ko gada maganar ba bata gudana a bakinsa ba sannan wa lam yafsuk bai yi waɗansu ayyukan sako ba a cikin kwanakinsa na aikin haji manzon Allah ce kharaja min dhunubihi ya fita daga cikin zunubansa ka mai wala ta ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife ya riga ya fice daga cikin zunubai a wani hadisin ya ce Alhajji al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna aikin hajji da ake kira al-mabrur warakakken aikin hajji wanda aka yi shi da dukiya ta halal kuma ba a yi arrafas ba ba a yi ba ba a yi aljidal ba aikin hajji mabrur kenan kuma aka yi shi bisa koyarwar manzan Allah to wannan laysa lahu da illa al-janna ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna saboda haka aikin hajji babbar ibada ce lalle mutum ya kasance ya yadda dukiya ta halal domin wanda ya da dukiya ta haram bai yi aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah idan mutum ya ya je aikin hajji da dukiya ta halal yace labbaika allahumma labbaik illa zai ansa masa amma idan ya je da dukiya ta halal zai ce labbaika allahumma labbaik Allah zai ansa masa amma idan ya je da dukiya ta haram yace labbaika malaika zai ce la labbaika, wala ta'zik ba an sa maka ba zaduka haram ai guzurin da ka zo da shi na haram ne kaza kaza din ka na haram ne kaza kaza din ka na ba an sa maka da haka wato malamai da suke cewa idan mutum ya samu dukiya ta haram sai ya yi waɗansu ayyuka na alkhairi da ita yana da lada suna da ganganci kwarai da gaske ganganci ne wannan matuƙa